inda ka ɗauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba yawancin waɗannan matan da muke dan babba su kuɗaɗe dan kaɗan haka ɗaya biyu uku zaka ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara sai mun ta bi mun ta bi wani gumma sai dai mu mu cika. Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya wa mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Fiye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasin da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta karɓi tikitin tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat. Kamar yadda muka alkawarta, yau za mu ɗora inda muka tsaya, za mu kuma ƙarasa hirar da muka fara da kallabinmu ta mako. wata mace da ta kafa ƙungiyar mata zalla da ke tashe a jihar Kano da waje. ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasi da mata a ƙasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasa Amurka bayan da mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta karɓi tikitin tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat. Za mu ɗora inda muka tsaya. Za mu kuma ƙarasa hirar da muka fara da kallabinmu ta mako wata mace da ta kafa ƙungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Sai da mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris a matsayin 'yar takarar jam'iyyar Democrat. wani buri da mata a Najeriya da sauran ƙasashen nahiyar Afirka da dama suka daɗe suna neman cimma ya ƙara zaburar da mata da ƙarfafa musu gwiwa a fafutukar ganin an dama da su a harkokin gudanar da mulki. Yau ma, shirin kallabi yana tare da Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California, inda Kamala Harris ta fito da kuma Hafsatu Yakubu da ke Chicago birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta inda ta tsaida Kamala Harris a matsayin takara. Madam Helen tana kan bayani kan yadda takarar Kamala za ta yi tasiri a rayuwar 'ya'ya mata lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu ɗora kenan yau, da kuma nazarin tasirin matan da suke rike da madafun iko a Afirka a rayuwar sauran mata. Ga abin da Madan Helen ke cewa. Da safen nan wata jika ta tana wucewa sai ta ga Michelle Obama a cikin TV tana ce min wace ce matan nan ne na ce mata Michelle Obama ita ce matan uh, former shugaban kasa tana magana akan Kamala Harry wanda tana so ta zama shugaban kasa eh, wannan jikan shekarun ta hudu sai na sai masa kin gani ke ma za ki iya girma ki zama wannan ki zama shugaban kasan Amerika idan kina so sai ta yi dariya ta ce min to ina Kamala din bata ga hotonta ba to kin ga abin da ya sa ina faɗi haka shine mata a Najeriya especially iyaye ku mm. karfafa 'ya'yanku domin 'ya'yanku ku ne wayanda suna duba hmm. suna za su zama kaman ku ko zafin aiki ne ko neman shugabanci ne ko makaranta ne mata na da matsayi musamman ko ba ga ‘ya'yansu mata ba da ‘yan maza ma kowa yana duban mace a gida mace a society to ina ganin bambancin abin da ke faruwa a gida kenan da nan domin a nan sauran mata suna duban halayen sauran iyaye mata da suka tashi sun yi shugabanci su ma a zuciyarsu suna ce kai nima ina son zama kamar wannan mace. Hmm. To madam Hafsatu kin gamsu da rawar da mata a kasashen nahiyar Afirka misali Najeriya inda kika fito suke takawa waɗanda aka ba su mukaman shugabanci ko kuma suka samu mukaman shugabanci na siyasa akwai mata da suka rike mukaman mataimakan gwamnoni akwai mata da dama da suka yi ministoci da dai sauransu kin gamsu da rawar da suke takawa wajen buɗe ƙofa ga sauran mata eh gaskiya na gamsu wannan farni ne na farin ciki mu mata wanda da baya baki ganin shi sosai a Najeriya kalilan zaki ga sun fito yawancin ma an sun fito sai ki ji an ce ma basu ci ba amma abin da ya cikin shekaru kaɗan da suka wuce abin na canzawa kamar wannan gwamnatin na tinubu na ga shi ma ya kokari da dama ya sa mata kamar minista na da wata minista na ko minista of finance ne ko gwanzi unkwanji eh, waina eh, eh, ministan kuɗi haka iya oke oke Mm. Gaskiya matan nan na yi na'am da yanayin taka rawanta a eh, wannan mulki da ta rike gaskiya don san kilan tana da wani bad dinta, ɗinta amma gaskiya ta yi ƙoƙari abu ne wanda mace ce a wurin nan kamar namiji. to ina ganin ita ma in kika dubi record ɗinta abubuwan da take yi ina ganin shi yasa har yanzu har ta samu ta kai wannan matsayin To da dai dama abin da zan ci kamar inda ita Mrs. Salim ta faɗa iyaye mata su dinga encouraging 'ya'yansu a gida suna nuna musu kamar su tashi tsaye kamar inda Hillary ta faɗa, Michelle Obama ita ma haka ta faɗa, ita ma Kamala Harris ita ma duk sun ce maganan iyayensu mata yake ta encouraging ɗinsu. Ni zan ce ba za a tsaya ga iyaye mata kaɗai ba har da iyaye maza su ma su dinga encouraging 'ya'yansu mata da maza especially mata su dinga nuna musu kuma za ku iya su dinga encouraging din su din kika duba a nan Africa especially kamar ni zan ce dai Najeriya in kika duba yawanci ana ganin mata ba su iya rike waɗansu position to amma idan iyaye maza su ma suna contributing kar a ban mata kaɗai iyaye su dinga nuna ma ‘ya'yan kuma za ku iya yi su dinga encouraging ɗinsu suna gwaggwada musu abubuwan da ya kamata ina ganin mu ma da hankalin Allah ya yadda za mu zo mu kawo yadda Amerika ta kawo yau. To, Madam Helen, akwai waɗanda ke ganin cewa da a ce matan nan da suke samun guraben shugabanci kama daga mataimakan gwamnoni kama daga ministoci, kansiloli da dai sauransu suna kama hannun mata da ke ƙasa. Da yawan matan da suke rike da guraben shugabanci sun fi haka, me za ki ce game da wannan? Gaskiya ne don in ki lura na kan komawa kan ita Kamala Harris. Hmm. Ki lura da mataye da suke fitowa, da suke karfafa ta. Inda a ce haka ake yi a gida ita malama ta faɗa Leon ta ce akwai mata da aka zaɓe su a gida ko? Hmm. In mata za su fita su karfafa juna. kamar yadda na gani a nan ana karfafawa hillary ta fito michelle obama ta fito tana karfafa ita harris a banda nan wayannan wayan wayanda su nemi shugabanci akwai kamar oprah winfrey ta fito mata da dama sun fito domin su karfafa juna idan da a ce mun yi haka a gida to na tabbatar cewa mata lalle za su yi nisa a cikin siyasa ko kuwa matsayi a Najeriya. Mu karfafa juna mata <laughs> wayanda mun samu matsayi. Kare mu ce a'a mun samu matsayi shi kenan. Mu fito mu karfafa sauran mata da sun fito za su nemi takaranci. Ko ma ba su fito ba mun gani dai a cikin halayen yaranmu ko sauran 'yan mata da ke nan mun gani lalle akwai wani abu a you know, a halayensu da zai sa su zama shugabannai mu inganta su mu karfafa su mu yi din su fita su nemi mu tallafa musu ko mu goyi bayan su in mun yi haka to gaskiya na tabbatar za mu samu mata da yawa da za su fito kuma za su ɗauki shugabanci <laughs> ita um, uh, kamala harris mm. akwai kalman da yanzu ana ta faɗi wato ya zama slogan a cikin wannan taro da ake yi eh. an ce karki saya ki yi gunaguni ki tashi ki wani abu hmm. kalman nan mamanta ne ta faɗa mata hmm. lokacin da ita harris take girma eh. mamanta sai ta ce mata kamala kar ki yi gunaguni ki ce akwai damuwa na akwai da ki tashi ki wani abu wannan kalma ya karfafa matan nan mm. hakan nan idan mun karfafa 'ya'yanmu mu yi musu galgadi mu yi encouraging ɗinsu mu ce musu kufa fa za ku iya yi ba abin da ba za ku iya yi ba a mm. duniyan nan in kun mm. sa kanku to ina tabbatar maki mata da yawa za su tashi su samu kansu a cikin masoyoyi kuma za su yi aikata duk ayyuka da aka sa su a position da aka sa su ba shakka To bari mu taɓo batun abin hannu aka ce ba harkar siyasa dai ba a yin ta da kuɗi kuma wannan na ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen da mata musamman a Najeriya suke yi game da tsayawa takara sukan ce ba su da uban gida kamar yadda 'yan takara maza suke da iyayen giji. Mun sani cewa a nan siyasa Amurka ko da mutum yana da kuɗi ma bai amfani da kuɗin aljihun shi ya siyasa ana neman gudunmuwa ne ta rosisi daga al'ummar gari kina ganin yana yiwuwa madam hafsatu mu kai ga mm. lokacin da a cikin wata ɗaya kacal daga lokacin da shi shugaba Biden ya janye takarar shi ya ambaci sunan Kamala a matsayin wadda yake so ta tsaya takara a maimakon shi zuwa yanzu ta tara sama da miliyan 300 gudunmuwa. miliyan mm. ɗari uku gudunmuwa kuma wannan miliyan ɗin ba ana magana cewa mai ba da miliyan goma mai ba da miliyan ɗari ba ne a a taro mm. sisi dai a nan yana yiwuwa mu kai ga irin wannan matakin da za a samu goyon baya ko da mutum bai da sisin kwabo ya iya tsayawa takara ya samu gudunmuwa har ya kai labari? Ina ganin fa yana yiwuwa don saboda duk da dai lokacin da hakan ya faru ni ba na Najeriya ina nan Amerika lokacin Buhari kenan. mun ji labari wanda aka ce kuma hakan ya faru akwai inda suka dinga talakawa suka dinga aikawa da kuɗi mai dubu ɗaya mai ɗari biyar wani ma ce sai kati a yi menene irin abubuwa haka akwai tsofaffi su ma za ki ga an ce sun ɗan tara kuɗi su ma sun ci ga gudunmawansu mm. ina ganin za a iya yi kuma ni ina ganin a lokacin da aka ma buhari haka ɗan mm. duk mutane sun sa hope sosai saboda an kai wani yanayi a Najeriya kamar ana matsatsi ana neman canji. So idan aka ga mutum wanda ake ganin zai iya canza al'amari. Kamar da za ta iya tunda dai mata muke korafin ba a eh, eh, Haka yanzu a gama ce hmm. da za ta fito ana ganin fa za ta iya canza yanayi mara daɗin nan da ake fama a Najeriya kuma an yarda da ita an yi trusting ɗinta To kafin mu jingine wannan batu mako mai zuwa za ku ji hanyoyin da bakin shirin ke ganin za a iya bi har haƙar mata ta tsayawa takara a ƙasashen nahiyar Afirka za ta iya cimma ruwa. Kada ku bari a baku labari. Ta kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da hajiya Hauwa Ahmed shugabar ƙungiyar mata zalla a jihar Kano. wadda ta ɗauki ɗawainiyar renon 'ya'yanta marayu takwas ita kaɗai, ta kuma ɗauki matakan inganta rayuwar mata gadan-gadan. A yau, Hajiya Hauwa ta bayyana ƙalubale da suke fuskanta a wannan yunkurin da kuma matakan da suke ɗauka na shawo kansu. Ga Hajiya Hauwa. Gaskiya ba mu samu wani ƙalubale sosai-sosai ba, sai dai kurin kin san duk inda ka ɗauko abu to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba yawancin waɗannan matan da muke dan babba su kuɗaɗe dan kaɗan haka ɗaya biyu uku zaka ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara sai mun tabi mun tabi wani gun ma sai dai mu mu cika eh amma dai ni wannan abin duk baya karya min gwiwa saboda na san ita rayuwa dama dole sai an samu yan challenges irin haka amma a hankali idan na yi retin na auna nasarar da aka samu da muke samu da kuma dan damuwar sai naga kaɗan ce so ni ba na damuwa sai mu dora kurin haka to shi kansa na adidi ta mada maka bullo da shi wasu suna ta cewa ya za a yi mace ta tuka adidi sau a Kano ai wannan ba daidai ba ne to duk in sun faɗa ba na ɓata rai sai dai kokari na fahimtar da su cewa ai eh, sana'a ba haramun bace a gurin ya mace inda za ta kama kanta to kuma dama mu mun yi tsari shigar da za mu yi da a sahun nan duk wacce za ta tuka mana a cikin mu akwai kiristoci mhm. wanda da yawa sun turo sunayensu suna so a miss training a musu horarwa kuma muna horar da su a yanzu haka suna da yawa a cikin mu mhm. to amma muna da sharaɗi cewa dole za ki saka hijabi za ki shiga ta mutunci ba za ki ringa surutai barkatai a cikin a sahun ba saboda mu tare mutuncin mu na addini hmm. to abin da kika fito yi sana'a kika yi wacce ta zo ba ruwanki da kawance ko sabawa ko wani alaka a ke kai mata inda zaki aje suke tafi kurin kuma ki zama kin zama kin kama kanki sutura ki mai kyau hmm. so duk kuma sun yarda da ka'idojin mu so duk wacce ta tuka adirita mu za ku ganta cikin hijabinta ruwan hoda saboda shi kansa kalar adirita shi ma ruwan hoda ne dan mu bambance inda ko daga nesa ka hango zaka ce ga na mata can hmm. so ita ma kuma za a ganta a nitsanta a kammalanta babu sakin kiɗa barkatai ɗin nan da ba wani holewa kika zo ba gidan biki kika zo ba sana'a kika fito kullum muna nuna musu sana'a kika fito to ki abin da ya dace dan ki haɗa kudaden ki ki koma gida cikin mutunci da daraja so kalubalen da muka muke dan yawan samu din kenan wasu suna challenge suna ganin taya za a yi mace ta yi haka to amma in Allah ya so da duk wanda yake da wannan tunanin zai gama ba haka bane tun da gashi already matan nan suna ta tukin nan a idan mu muna gani duk da dai ba mu gama hawa titi gaba ɗaya an fara ɗaukar fasinja ba amma mun fito test ya fi sau hudu muna zagaye Kano sai a yaba mata guda ashirin. su zagaya ba su lokaci muna auna tafiyar batirin nan kamar da suka ce mana yana tafiyar kilomita 100 mun auna mun gani hakika zai mana aikin tafiyar kilomita 100 din nan sannan kuma routes din da aka ce za a bi mun dora matan mu akai suna bi duk sun je sun yi sun gani so yanzu jira muke kuran kaɗan wanda ba su karasa um, maimaicin um, training din ba su karasa zuwa nan da bayan sallah insha Allah za a gan mu mun fara harka dumu-dumu su wayannan yan jiwo din su suka kama mana ofis a club road suka biya mun suka biya mana kusan na shekara shida sannan suka nemo wata kungiya ta mata suka ce dan abin na waye karfi suka hada ni da ita suka ce ita ma mu hadu mu yi aikin ana cewa kungiyar ita kuma yar baiwa eh yar baiwa so to ita ma tana nan da duk abin da muke yi tare muke yi da ita komai raba mana ake biyu don mai karfi muna sabara ne ma za mu iya karo wasu don mata mu dai ni dai babban buri na ga matan nan sun fito da yawa ya zama sana'a ya zama rufin asiri da wahala da talauci da ake ya zama an samu saukin sa to a takaice a mm. daƙiƙa talatin ya kike haɗa waɗannan da harkoki da roƙon marayu da kike da su alhamdulillah ita rayuwa um, idan mutum yana da tawakkali kuma ya dauka Allah ne yake shirya masa komai a rayuwa to ba zai samu damuwar komai ba ni komai ya tunkare ni haka nake karbe shi in ga daga Allah ne so Allah kuma ya san zai zai bani damar yanda zan yi dan haka sai in riki addu'a kurin kuma yaran in nuna ranga nuna masa zahirin rayuwa yanda take mu karbe ta yanda ta zo mana to haka dukkan su yaran da nawa da nake gaya miki su su takwas dukkan su sun yi karatu mata guda shida nake da su maza guda biyu a guda shida nan na aurar da guda hudu yanzu ran jimma na mai zan aurar da ta biyar saurayar auta na kwaya daya ita kuma tana school of nursing ita ma tana final year insha Allah ita ma wurin next year insha Allah za ta yi aure mazan kuma na aurar da guda daya saura guda daya ya rage so alhamdulillah babu abin da zai gagar dan adam idan ya tura lamarinsa da Allah kuma ya dogara da abin da yake da shi komin kankantarsa to haka nake rayuwa kuma yara haka dinda koya musu tarbiyyar mu karba abin da Allah ya mana kuma a hakan ma abin ne mai kyau mu gode wa Allah ina yau nuna musu a haka din da muke ciki babu uba mun fi wasu da masu uban da dama saboda karatu bai taba yankewa ba yara na mafi yawancin su ma duk private school suka yi dukkan har university private university duka suka suka suka gama so alhamdulillah ni ban samu wani kalubale ba ba don kuma ba saboda kawai dogaro da Allah shine tunani na da addu'a. Ku kama sana'a wani abu ba. Sai ku kama sana'a mata na ina masu abin kaiwa biki. Aye ku kama sana'a mata zamani ya canza mata sai ku kama sana'a daidai sai ku kama sana'a yafi la ilaha illallah aye mace da ba ta sana'a aure mata bane. Ce ku ta tashi ku nema aye nema yana hana ciwon zuciya. Aiye zamani ya canza mata da kwalliya ke ɓaye Dan Allah ku kama sana'a aiye lokaci ya canza mata. Sai a kama sana'a mata kai ku tashi ku nema. Ai da kwalliya ke roho idan babu kwalliya wani roho za a yi. mata mata suna ta sana'a sana'ar nema sakar ban kaurar banza kashe da gulma ta sai ta bar ma ta shinya da ta ji dadin tsoguri ya kin san macen da ba ta sana'a aurace Aye, ne kiɗan ruwa ya ja, aye, kin san macen da ba ta sana'a aurace macen da ba ta sana'a ta bari. Ayye wata adu kwana ƙwarya kin san macen da ba ta sana'a aure ce. Ayye da mata ka are na sana'a mata kalla Hajiya hawa Shirin kallabi yana jinjina ma bakuwar mu ta mako da kuma fatar haƙaƙu ta inganta rayuwar mata za ta cimma ruwa. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmawa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. ana godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Hajiya Hauwa amai shugabar kungiyar mata zalla da ke da cibiya a jihar Kano. Da bakinmu na yau 'yan gwaggwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsatu Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. Sai kuma wakili wakiliyar Baraka Bashir a birnin Kano da ta yi mana hira da kallabinmu ta mako a madadin duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.